Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmi, mu sani cewa addinin musulunci ba addini ba ne ba na ci ma zaune ba addini ba ne da yake kira akan mutum ya zauna ya kasalci ya ki miƙewa ya abin da ya kamata Allah maɗaukakin sarki a wurare daban-daban a cikin alkur'ani da ma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka suna nuna mana yadda ya kamata a ce mumini ya zamo mai zage dantsi akan abin da ya sa a gaba na alkhairi na rayuwa ayyukan ibada ne tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki ayyukan kyautata mu'amala mu'amala ne tsakaninsa da mutane ayyuka ne na nauye-nauye na haƙoƙi da aka bar masa a kansa na wasu wanda suka rataya a kan shi wasu manufofi yake so ya cimma a rayuwa wanda ya sa a gaba duka abin da addini ya koyar shine ka yi da gaske ka miƙe ka dage sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka da haka yan uwa mu guji kasancewa mu ci ma zaune da sanya kasala a cikin al'amuran rayuwarmu. mu